irin kuma da kuke da matan shehi hmm, daga garin ku ta Kano eh shi ne ke bin Kano a baya eh, a wajen wannan wanda damarin kana da matai a garin ku akwai shehunan da ba sa fita kan yi shekara ko kalwa abinda suke suke ne sunan sa kalwa in ruwan sama ya fito ya tsalle ko ya sa hana ɗan ɗan ya tsalle shi ya ta kabbara ai sallah a wurin don sama ya doke shi mai sallah farilla bai zuwa sallar biyar bai zuwa juma'a wani ranar babbar sallah zai fito wani ranar idi zai fito karamar sallah wani gaba ɗaya ma ba su to shine wannan kalwa ce ta bidiya Allah ya hudar da mu da wannan da yake kafi ka samu ɗan abin da za ka fi, kada ka je itikafi kana cin mu ka samu ɗan abin da zaka yanzu ka ajiye wannan ka ajiye wannan ka ajiye wannan ka ajiye abincin ka na musamman wanda ka san halal ne to in ramadana ta zo sai ka zo ka zama nan ba sai sa da kuwa. ko mutum ya ce ga da ka kansa wanda galiba ne mai kiran ka gidanci dai ma kana jin yayi ma magana suna galawa sake sai da ka sha kunu kawai ko ibrahim yake da kuma ka samu kwana goma ba kai magana da kowa ba ta banga lada ake samu na ya fi wanke wanda shekara bai zaɗa adam ba ganin yan isa lada, Allah ya wadatar da mota halwa a hmm. shi kenan a to ba ka kake ba wanda kake na mai ma shi ne aka ce ai menene kaga ya ce mara wancan an a bid'ati bid'iyya ka gane ko an halwata bid'a allati yatruku laha al-hajj mai wancan shi bai zuwa haji kallan kana ce aikin masallaci ya dafu wanda wanda bai iya zuwa yi aikin masallaci da shi ba zai iya zuwa jihari ba sau da kanan bai zaka ga irin wannan shehin zai zai share masallaci zai je share bayi ka kwaya ni bayi ba hmm? a kursu don wa ba kila masallacin nan ma wanda ba sa iya zuwa yi rabu wanda ana shara yi da dauke kan farki don magana ce yana da an masa operation da zai iya shara ba Rokan ruga, na kaka tafi da nisa, ka da na masallacin ku, sun ishe ka, kada. Na'am. Eh, ma fala tashtaddu hajatul umma bukatan al'umma ba za ta yi tsanani da zuwa ga wani abu face in ka dubi hadisin manzo Allah za ka ga ko inda ya halatta to aikata shi ne aiko mai tausayi ta ba ta ta ma ya ta bi ki ba ta wa tausaya da yalwatawan budawan a buda in misalin kaga ka mutu ba an saka ki mushe ba wannan ba budawa ne ba eh nassi ne mutu ya ci mushe nassi ne mutu ya giya ta tausayi? za ka iya sallah a tsaye kai a tsaye a jingine ba ka iya yi wa a tsaye a jingine ko ai sai a zaune ta faskara a zaune to jingina kuma da jingina nan kai sallah haka ta faskara sai dama sai hagu sai rigingine haka tafiya maimakon ka ce to a samu ne ka shi ne dolinka wannan rike ta nan wannan rike su daddafa ka ka yi karatu sannan su ta tsayar kuɗi sannan su kaka ta kai sannan ka zauna su su jallantar da ake sai kaya haka dole yanzu duk wannan bayanan da aka yi bukatan al'umma ba za ta yi tsanani ba zuwa ga wani abin wanda ke da Allah ya hana shi Allah ya ce sai ka samu a cikin dokan wani abu ya zai sauƙaƙa shi ka samu a cikin da da zai shi mhm. misalin a ce maka yanzu bukata ba ta kama ba arne ya zo ya hau kai duk da ku aka duba gaba ɗaya cikin nan babu wanda iya wannan da zai iya dagawa. je ya haɗa wancan doro da je ya haɗa abin nan da malaye da ga ibu annan ka ce to ne haka saboda babu a shari'ar musulunci ma la budda abin da yake ce ne a daruratu tubihul mahzuratu ta akwai ka'ida musamman a haka tana da ayi tana da menene duk inda bukata ta yi tsanani ba zai yi baka ce to yanzu ka je can baka samu ruwa ba to bari ka ce mama bukata ta sa wannan kuma hawan gani ne ka gani duk bukata inda ta yi tsanani a al'umma musulman ka koma ga malamai za a sabu inda aka ce ta halatta za a yi yanzu mutum ciki zai kashe shi babu wani abu sai burkutu. Sai sha burkutun. daidai yadda zai maganin fa alwiqayatu min al-dhunubi bi hifdhi al-khawatir hadha babun azim katanga daga zunubai ya za a yi mutum ya yi katanga daga zunubai kan wannan ne littafi ya yi aljawabul khafi liman sa'ala an dawa'i shafi wanda menene magana ce wanda wanda matsalan ta gagari malaman duniya abin da ya yi fatawa a kan to shi ne nan ainihin ya ba su rere daban-daban maganin zunubi ya fake-fake ana zunubi na zina zunubi na sha'awa zunubi na kaza sai maganin fake-fake idan ka tare fake-fake ka hutar da kanka daga a wayi gari kana neman mafuta kana neman magafarta ka riga ka shiga hannu sake-sake cuk yadda saƙana tawa in ya mulmulo ya taho maka da ina zuwa ka buge shi maganan ta kaje maganan ta shige ta in ta zo ka mulmula ta kawai ka buge ta ta tafi sura ka gani ta mulmulo maka haɗa ta ka mace ta ka zubar da ita sai dai hanyar makan ina tana koma wajen sunayen Allah suna zo na ce Allah na jin Allah na kallon shi yanzu Allah hazu ta sai tunani da nake akan wanki yanzu Allah ta subhanallah Allah tuba nake da haka za ka iya maganin sake-sake duk da zai zo ya sako maka zaka ka iya maganin ka yi maganin sake-sake ya ci kamari sai ka shi ciki ka nema kusa akwai hanyoyin da ake bi na maganin da wani yana cewa ya zan magance gani kuma yanzu muskilan da ake ciki ne ganin ba ɗauke shi wani ba mutum ya ɗauka in ba mai motsi ya gani ba za mutum zai ɗauke a waya ga wanci ga wanci ga wanci tun haɗa mu ya hoton hotonsa ya sa a cikin wayan shi menene ɗinsa hatta da ake waya ma fiskanta ne a cikin wayan to ya za a yi wani rira daga gaba zai ya faɗo a kansa na farko dai hatta ita kanta kan mutum ya ganta in kila wata yar babban kuje ko yar gogon kuje kai yar anguwa ce ma ko ya a makaranta kuka haɗu ko fifa ta sarƙa kuke ce zan sarƙa ku to dole ka rabu da sake-sake ka cire shi ka dinga maganin su da haka ana ce ya za a yi maganin kallo ka san kallon mai kallo ya riga ka kafi ka kalli wanda za ka kalla a irin na yanzu misalin ina kallon ka ni ka san dai ba kowa ne babban za a ofi ka gane ko amma na san kana ganin girma na daidai irin girman da gani yanzu ina kallon ka haka za ka iya kallon wata yarinya da kai nake sai ne za yi eh? yahuwa ina kallon kaka, ka ka zauna ka zauna ka zauna a ce ko zuwa ta yi ko wuri na ta zo za ta bani wani abu tana cewa mafi na kwana da sa azan Za ka ya kaga ido yi mata ka su kalle saboda me kallo na go to da za ka cire wannan ka cire ne ka dubi kallon Allah ka fi kalla kallon Allah ya fi imani da Allah nake wahala saboda ka in ka tuno kallon mai kallon ka ya riga daga kallon wacce za ka kallon za ka ya kallon ta ita ma kuma haka kallon wanda za ta kallon kallon mai kallo ya riga kafin ta kalli wanda za ta kallon ta nasa da na sai a yi maganin wa'yan abubuwa shine hataratu duk hanya khasaratu ka sauke to kuma hanyoyin karfe khasaratu suna yi Allah ciki kaga albasiru sai maka Allah na kallon ka har dai ka imani Allah gaskiya ne akwai shi kuma yana kallo kai zaka zaka kaɗu shine alwiqaya to ka tanga ina zunubi daga zunubai bi hibzil طريق قريب يوصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال أكنجي هنيا تي جاجيرا فقوصا قوصا جاجيريا هنيا هنيا لا تيكو شجفت طريق قريب يوصل ينا كيمة إلى الاستقامة كيمة الاستقامة ya zama bai zamewa fil ahwali ahaliyansa wal ahwali da maganganunsa wal amali da ayyukansa wani shi ana abu ne guda biyu kawai la salisa laha ahaduhuma hirasatul khawatir mutum ya tsare wannan sake-sake kaga kuwa ga ɗalibi na da kaya idan misali a ce maka littattafan nan da muka karanta kafin yadda za a yi ka mallake su dare ya yi ka ɗauko wannan ka ɗauko wannan ina ga ba za su je ƙarshe ba sai kun yi rikici da shi bacci zai kwashe ka aka ka huta to kuma kana da alkawarin sai ka bi su kana tashi daga bacci za ka tashi ka karasa su to ƙarshen ta ba za su karasa ba sai duka ga kuna rikici da shafa'i da wuturi kuna rikici da shafa'i da daga nan ka fake dawowa ai kai maganin kalle-kalle ka yi maganin wannan sake-sake hadda sai ka daina aikin wani abu sake-sake da roma ka ci ka ƙoshi babu aiki a gaban ka lokacin da wani abu sai sake-sake akwai hanyoyin da za mu bi mai maganin wani abubuwa hirasatul khawatiri wa hibzuha wala hadaru min imaliha da taka daga barin su hmm. eh, inda ka ɗan ne kuwa ka je ka ɗauko wani littafi ne da wani eh, eh a a tariƙar hijira ta yi ayya an neme ka ka gudu me yasa ka gudu ya yi ba da ba duk da zan kalla da zan ci gaba da musu da shi sai na gana shi na gaba wannan da ya ba inda aka ɗauko magana da ina ne faɗo wani mutu a na je wurin wai wal hazar kullu hazu min ihmalil min ihmaliha yayi babu matsala amma muna yake to ai wannan maimai aka yi ko ba a yi ba ba komai amma dai alkamalu eh, alkamalu a'a eh, lilmuzaki wal bahisi ba yadda za ka yi innal da suka ce lil mutaqaddami ba wancan na Allah ba wanda ya riga ka bai ya gama da kai duk abun da za ka yi kai ba za abu sai da sabuji ba yayi larabci yayi larabci ya yi waka ya yi waka ya kira ni cewa ne eh, mutum wa'anda suka fara yin ai ba su iya yin wannan ba ai wa'anda ma su kai ne su kaza kaza kaza in ya gaba kashe ce kai inda alfadar zai a ga wanda ya tsaya binciko har gano ai ya fi wanda bai bincika ba ko da ana ma a fada a yi ya kamata nan ta fito fili bai kamata ba ya kamata ba ta fito fili kai ko wal hadaru min imalihi ba wal hazar kullal hal taka tsantsan dukkan taka tsantsan min imaliha daga fakasi wal a ma'aha mutum ya bi wannan sake saƙen mutum kaɗi ba sake-saken nan shigo masa kada ya sake sake saƙen nan ya fada ya bi shi fa inna asalin fasadi asalin lalacewa kullahu min eh, min eh, min ما yake da suna min qabl fasadi dukkan fasadi min qibaliha yana zuwa ne daga wajen sake من قبل min wanda ya bata bai bata ba wanda ya rude bai rude ba har wasu kan shiga hauka wajen soyayya musifa da zama ya ne لأنها هي shaitan. Saƙe-saƙe, tsiro ne na shaidan wan nafsi da ainihin zai al'amara su bisu fi arzil kalbi tsirrai takan yi shuka shaidan yakan shuka a filayen zuciya da zuciya ka ɗauke ta kaman gona ne to wannan saƙe-saƙe dashe ne na shaidan dashe ne na annasu al'amaratu da sau'i faiza ta makana bazaruha idan irin nan ya kama wannan irin nan da suka dasa ɗin aha da har shaitanu bisa kaihi shaitan ya dinga bauruwa har saƙe-saƙe shiga haba shaitan ya dinga bauruwa kenan marra ba da ukura hatta tasira hatta zamo irada sake-sake ya wuce yanzu ya zama irada ya yi ƙarfi har dai kai wannan abin fa za a nemi yadda za a yi kuma yusqiha ya ci gaba da bauruwa hatta ta kuna bai hatta kai himma kuma la ya zalo biha shekan bai gushe ba hatta ta tasmira al'amalu da ayyuka sun haifar da abun da su haifar wala rai ba ne ko shakka babu adna das alkhawatira kawar da sake-sake aisaru min daf'il iradati ya fi kawar da irada wal azaimi fa yajidu al-abdu nafsuhu ba wa sai ya samu ransa ajizan aw kal ajizi an daf'iha iradatu kenan kamar ba zai ma iya kawar da ita ba ba da sarar irada jazima wa huwa al-mufritu mutum nan yayi sakaci ido ya tsira idan lam yatafaha wa hiya khatirun da'ifun tun tana da mai fatsowa mai rauni kaman ta hawana bishararati minan nari kaman wanda ke sakaci da tatsatsin wuta a auduga ana iska misalin sai ka yadda kashin mai yake da suna kashin jaki bayan wuta ta kama ka yadda shi a cikin yayi ana ta iska fufu waje iska na za ta kashe shi sai ko gona ka za ta ci wuta ko a cikin ɗaki da ainihin a samu wuta ta yi tocin ɗin nan a cikin ɗaki ta yi tarzaza ta zube haka ta da ita ai in dai ta tarbatsi ka duba kabi ka duba kabi ka duba ka kai nisa ma a ranar sai ka tabbatar da an ɗauki wasu awoyi wannan tarbatsin bai abin nan ba nari waƙa'at fi hatsarin ya bisin da ya fada cikin kirare da ya bushe falamma tamakkanat minhu da wannan tabbacin ya samu dama a ajaza an fa'iha zai kafa kashi shi fa in qulta fa ko ila hibdil kawafiri to wannan sai mu ce sai ya kulo laka gadan ku